والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau kwanan watan sha biyar ga watan biyar kenan ko shekara ta ta dubu daya da dari hudu da talatin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda kuma shi ne ya dace da goma ga watan biyar shekara ta dubu biyu da tara a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na rijalin wani sauni haula rasuli sallallahu alaihi wa sallam a wanda yau za mu tashi ne akan a shaksiya al-khamisa ko haka ne ko a sadisa mun yi talha ibn ubaidillah ko yau za mu tashi akan azu mala shine wato gobban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ita ce safiya binti abdul muttalib kenan yana da dangantaka da annabi shi az-zubair bin al-awwam dan dan gidan safiya binti abdul muttalib ne kun san kuma matsayin abdul muttalib a gurin annabi me matsayin abdul muttalib kaka to ita yar gidan kakan manzon Allah ne da haka ita me din annabi ne ke gwagwanci to shi Zubairu ibn al-awwam dan gidan goggon annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa ahadul asharati al-mashhud lahum bil janna kuma ɗaya ne daga cikin mutane goma nan da aka yi musu alkawali da gidan aljanna tun suna raye aka ce da shi shi dan aljanna ne wa awwalu man salla sayfahu fi sabilillah kuma shine wato mutum na farko da ya fara zari takwabinsa dan jihadi saboda Allah shine na farko wannan falala kuma da Allah ya masa kenan kamar yadda Imam Tabarani ya rawaito hadisin mawqufan ala Urwa ibn Zubair Abu Abdullah alkunyarsa shine Abu Abdullah radiyallahu anhu aslama ala yadi Siddiq shi ma ya musulunta ne a hannun sayyidina Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ka duba duk matsayinsa gaba daya hannun Abu Abubakar ya musulunta wa kana islamuhu ba da islami abubakar musuluntarsa ta kasance bayan musulunta abubakar tunda daman abubakar ya musuluntar da shi ya kamata a ce ai ya riga shi musulunta kenan kana rabi'an aw khamisan shine na hudu ko kuma na biyar a duk duniya cikin wadanda suka musulunta shine mutum na hudu ko na biyar wadanda suka fara musulunta wa kana kasiran infaqi fi sabilillahi ta'ala ya kasance mutum ne mai yawan ciyarwa saboda Allah shi wannan cikin falalarsa wato yana da infaki yana bayarwa yana taimakawa yana agazawa bai da ruwa shi a zubair bin al'awwam ana faɗin tarihin irin waɗannan bayan Allah ne don mu yi koyi da su ba wai kawai don mu ji mu tashi mu tafi ba a'a kowa sai ya kokari shi ma ya zamanto ya sifantu da wannan sifa mai kyau ta yadda bayan ka mutu za a ce aiwa wane yana cikin kyawawan ayyukansa ba shi da ruwa yana cikin kyawawan ayyukansa yana yawan ciyarwa yana yawan infaki matukar dai Allah ya hore maka da yadda zaka yi da fazailu zubairu yana da falala da yawa kaɗan daga cikin falalolinsa na farko an zubair daga gare shi shi a zubair din yake cewa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadi manzon Allah ya rike hannuna wata rana faqala likulli nabiyyin hawari kowane annabi yana da mai taimaka masa yana da hawari shi sa aka ambaci wato sabon annabi isa hawariyina saboda suna taimaka masa kowane annabi yana da hawari wa hawari azubair wabin ammati hawari na a cikin al'ummata shine azubairu kuma ɗan gidan gwaggona manzo Allah yake biya masa wannan kaga wannan yabo ne da annabi ya masa sallallahu alaihi wasallam hadisi ne imma ingantacce da imamu hakim ya rawaito shi kuma yace sahihi ne wa wafaqahu al imam az-zahabi wa an urwata anna aisha radhiyallahu anha qalat lahu daga urwa nana aisha take ce shi yabna ukhti ya kai dan yar uwata kana abuka ya ani az-zubair wa ababakar urwa na na aisha take gaya wa urwa daman shi urwa dan gidan wannan azubair din ne shi yasa ake ce da shi urwa tubni zubair to shine na na aisha take ce da shi ya kai dan dan gidan yar uwata babanka ya kasance tana nufin azubair wa ababakar da shi da abubakar babana min alladhina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh su ne waɗanda Allah ya bada labari a kansu cewa sun amsa kiran Allah sun amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wato a rauni ya same su sun je jihadi sun wahala sun shiga cikin kunci sun amsa kiran Allah Allah ya bada shaida a kansu cewa lallai isa istajabu lillahi sun amsa wa Allah sun amsa manzon Allah yanzu wannan kawai a ce Allah da kansa ya faɗa cewa wane da wane kuna cikin wanda kun amsa kiran Allah kun amsa kiran manzo Allah ai ya isa falala ai daga nan ma sai a rufe littafi kawai a tashi ba sai an tsawaita dogon jawabi ba to Zubairu ibn al-awwam yana cikin waɗannan hadisi ne sahihi ibn majah da shi hadisi ne ɗari da ɗaya Um, sai ya ce kuma ta hammuluhu al'adha fi sabilillah wato ya ɗauki cutarwa ya jure ya haɗiye dukkan wani cutarwa da zai same shi fi sabilillahi saboda ɗaukaka kalmar Allah saboda jihadi kala yatimu urwa yatimu urwa ake cewa marayan urwa yace hajarar zubairu zubair dinnan da ake ba da labari ya yi hijira wa huwa ibn samani ta sana yana da shekara goma sha takwas lokacin da aka yi hijira amma bari ka ji halin da yake kasancewa a hannun mahaifinsa a baffan shi wa kana ammuhu yu'alliquhu wa yudakhinu alaihi baffansa shine am baffansa ya kasance yu'alliquhu rataye shi yake yi wa yudakhinu alaihi ya ta hura masa hayaki ka san idan kana zaune wuri inda hayaki za kana korewa ko mutum bai san hayaki sai dai ka ga yana ya fita daga inda hayaki yake da shi wannan musibar da ya fada baffansa sai ya kama shi ya rataye shi idan ya rataye shi sai ta hura masa hayaki yi ta shakan hayaki yi ta shakan hayaki wai ba wanda wani abu ba kawai dan ya ce ya yi imani da muhammadu wa ya yaqulu ga abin da yake cewa la arji'u ilal kufri abada ba zan koma ga kafirci ba har abada babu ni babu kafirci har abadan abada shine da az-zubair bin al-awwam yake faɗa wannan hadisi rijaluhu siqatun kamar yadda imam al-haisam ya faɗa rawahu tabrani fil kabir ma hadisi ne mursal wa an urwa an karbo daga urwa dan kala aslamat zubairu zubairu ya musulunta ibnu samani sinin yana da shekara takwas ka tuno yaron ka yana da shekara takwas ya yake to zubairu tun yana shekara takwas ya musulunta ونفحت نفحة من الشيطان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بأعلى مكة نفحت نفحة wato wani zance mai tasowa ya taso daga shaidan cewa ai manzan Allah sallallahu sallama an kama shi wato za a je a kashe shi bi a makka a can saman makka irin maganganu da shaidan zai zo ya yada a gari cewa ai wai wai wai ana jin ma an kama annabi ai an kama ma manzon Allah ana can an tafi da shi saman maka ana yi masa azaba za a halakar da shi wannan jawabi haka ya ya ya ya wannan ya ya yadu a garin a garin makka fa kharaja zubair sai wannan zubair din sai ya fita da huwa gulam ibn sintai asharata sana a lokacin yana da shekara goma sha biyu shine sintai asharata sana da saifu ya fita da takwabi a hannunsa famar ra'ahu ajiba duk wanda ya gan shi sai ya mamaki yaro karami ga takwabi a hannunsa ɗan shekara sha biyu ka tuno yaronka yana shekara sha biyu ya yake to iya daidai wannan shekarun ya zare takobi ya fita wa qala al gulamu ma'ahu duk wanda ya sai ce kai dan yaro karami da takobi a hannunsa lafiya hatta atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama tafiya yake bai tsaya ba sai da je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala malaka ya zubair sai manzon Allah ce me yasa me ka ya zubair me ya faru fa akhbarahu sai ya bashi labari wa sai ya ce shi zubar ya ce ataitu adriba bi saifi man akhadaka na zo ne in sare duk wanda ya kama ka zan yi amfani da takobi na in sare duk wanda ya kama ka zan ya kashe ka fada ala wa li saifihi sai manzon Allah ya masa addu'a da shi da takobinsa ga baki daya wannan riwayar Imam Ahmad ne ya ruwaito ta da shi da wannan sa kamar yadda al'imamul imam arnaut yake cewa hadisi ne wato mazajensa amintattu ne ka duba malam saboda son manzon Allah da ƙaunar manzon Allah tun suna da shekara goma sha biyu yaro tun bai kai shekara goma sha biyu bai da ke da kishin addini kaga wannan abin da yake nuna mana yana da kyau ka yi ƙoƙari ‘ya'yanka tun suna ƙanana su tashi da kishin addini shi itace ana tankwara shi ne tun yana ɗanye amma idan ya riga ya bushe in ka ce za ka tankwara shi karyewa yake haka ne ashe yaranka da 'ya'yanka yana da kyau ka nuna musu addini su rinka zuwa masallaci suna sauraron ilimi su saba da karatu su saba da mutanen kirki su saba da masu addini su rinka alaka da mutanen kirki ka raba su da abokanan banza. wannan shine abin da iyaye ya kamata su rinka yi ko da ka mutu ko da ka sauke musu hujja amma yayin da uba bai damu da 'ya'yansa su zo masallaci ba bai damu da ya kai su makaranta ba bai damu da ya kulla alaka da su da mutanen kirki ba to wannan ya buɗe wa shaidan hanya ce da zai ɗauki wannan 'ya'ya nasa ya yi amfani da takwallumansu ya ja su da inda ya ga dama ashe yana da kyau mu sa wa kishin addini tun suna kanana yanzu ka duk wannan bawan Allah ba yaro ne karami baffansa tun yana karamin fa yake kama shi yake rataye shi rataya ba ya rinka bunka masa hayaki amma wannan bai sa ya bar addinin Allah ba cewa yake la arji'u ilal al-kufri abada saboda ya riga ya sha aqida ya riga ya dahu ba zan koma kafirci ba har abada mu yanzu kana nan kana raye din kana ja shedan yana ja kana ja yaran unguwa na banza suna ja ashe wannan kuskure ne mutum ya zo ya zauna ka gan yana da lazimtar zuwa masallaci da karatu amma kuma ya bar 'ya'yansa ba tare da ya dora su akan turba ta garba wannan fa wajibi ne kasan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas hijara ku tsare kawukan ku da iyalanku wata wuta wanda makamashinta wato mutane ne da aljanu su waye iyalinka ‘ya'yanka ai su ne matakin farko wajen iyalinka bayan matanka ashe wajibi ne ka tsare kanka ka tsare iyalinka daga wuta daga wuta wanda wannan wutan makamashinta mutane ne da aljanu to wannan yana da kyau kuma ashe yana da kyau idan an ga yara suna da himma na addini a dinga karfafa su ba wai a ciyar da su baya ba a'a a ƙara musu himma a kara musu kaimi abinda ake gudu mutuwa ka tashi ka zo ka kwanta ka mutu ka basa hannun duniya ba ka da wani ɗan uwan da zai zo ya rike ƴaƴanka ya musu tarbiyya ta addini kamar yadda zaka musu ba ka da makocin da zai rike maka ƴaƴanka ya musu tarbiyya ta addini kamar yadda zaka musu mata ko rauni ne da su duk yadda kake ganin matan nan kana faduwa kana mutuwa da sun gama an raba musu gadon su sun yi ta kaba sun gama shikenan kuma kwalliya za su fara yi kuma su ji zai zo aure su ƴaƴan kamar kuma sun shiga halin kakani kai ba lalle bane kuma wanda zai auri matan naka ya ce zai rike maka ƴaƴanka sai dai ka ana cewa a kai su gidan babban yayansu ko a kai su gidan babban su ko a kai su gidan kawun su ko a kai su shikenan ƴaƴanka sun bazu kawai a duniya to ya kamata kana da rai ka yi wa ƴaƴanka tarbiyya ta addini ba wai mutum ya zo ya bar ƴaƴansa saka kai wato babu babu babu babu kan gado a babu tsari ba wannan wajibi ne gare ni wajibi ne ga kowa da kowa kamar yadda Allah ya umarce mu da wannan yanzu kaga wannan ai ya dace mala yaro dan shekara sha biyu ya samu labarin cewa an kai wa manzan Allah farmaki ya ɗauki takwabi ya riƙe babu tsoro a tare da shi kaga wannan yana nuna mana jarumta kuma ana so a ga mutum ya zama jarumi ba tsoro a tare da shi ya kama hanya ya je ya tinkari inda annabi yake ya je manzan Allah ya yi mamakin sa yaya aka yi ya ce wallahi na zo ne in sare duk wanda ya kama ka ya kashe ka ashe kaunar manzan Allah yara ƙanana ma suna yin suna nuna kaunar su ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam qultu faman lil islam al'an mai littafi yake cewa nake cewa to ina masu taimakon musulunci ya rijal ya ko mazaji والدين تنتهك حرماته يوقع الدين الله أنا ككيت الفرمار الدين الله وتستباه مقدساته أنا حلتا وتولى masu tsarki na addinin Allah a zo a ci mutuncin addinin Allah a kekketa alfarmar wato wuraren ibada aina shababul islami yau ina samari matasa na musulunci ina kuke aina shababul islam ina samari matasa na musulunci ga yara matasa da ake so kun koyi da su irin su zubair ibn al-awwam aina da ina ina kishin mu gaira kishi ina kishin mu yake wa aina rujulatuna ina mazantakan mu ba mu mazaje bane ina mazaje ina karfin mazantakan namu وقد اجتمعت كل قوى الأرض لمهو معالم الدين gashi yau dukkan karfin duniya gabaki daya sun hada karfi don su share alamomin addini gabaki daya kuwal ard wato karfin kasa gabaki daya sun haɗu limahwi don su share su kawar da ma'alimin din wato alamomi na addini wa izlali ahlihi kuma dan su kaskantar da mabuta addinin Allah to ina suwa za su yi wa addinin Allah kariya kaga anan gurin mai littafin nan yana nuna mana cewa ashe samari matasa ku ya kamata ku tsaya tsayin daka a ganku da kishin addini a rike addini hannu biyu ko a ina ne a makaranta a ganka da addini wurin sana'arka a ganka da addini a ko ina a ganka da addini dan ba masu tsare addini in ba ku ba yanzu ka duba wannan abin da ya samu manzon Allah kaga san da ne yaro matashi dan shekara 12 wataƙila ko balaga ma bai ba ya kama hanya dan ya je ba manzon Allah kariya wannan kira ne ga dukkan wasu matasa na addini ku fito ku yi karatu ku karantar ku yada manufa ku yada da'awa duk inda a ganka a ga addini duk inda kake ka yada manufa karantarwa yada da'awa sunna a shigar da ita lungu da saƙo birni da ƙauye gida da waje kasuwa da makaranta ko ina da ko ina a isar da sakon Allah wannan shine da'awa da ya kamata dukkan wani matashi ya yi kokari ya yi in baka yi wannan ba kuma za ka zo kana kana yi wa yan bal idan baka yi wa addinin Allah ba za ka zo kana kana yi wa yan bal kamar yadda yanzu yau samarin mu an riba ce tunaninsu akan bal da kallon bal idan taro ne na kallon bal za ga sun cika wuri an haɗu saboda kallon bal kawai amma dukkan al'amura na addini a'a ba za a gansu a gurin ba saboda iyayensu ma ba su musu wannan tarbiyya din ba yaro zai iya zuwa yana zuwa makaranta masallaci kaga ubansa ya hana shi ka daina zuwa gurin waɗannan 'yan tsananin addini ne za a koya maka kaza kaza za ka zama ɗan kaza za ka zama mai kaza za ka zama mai kaza amma yaro ya zo yana yana yana yana zuwa bibiyar 'yan kwallo da 'yan bol, ba wanda zai ce da shi kan wani yaro wata nan ya zo gida na saurayi ne matashi Ya ce ya haddace alkur'ani saboda dalilin tafiya nan ta sunna ya gane ya samu hadda alkur'ani har ya samu yana dan karantarwa yace amma da ya ce wallahi tantilin dan iska ne shi sosai duk inda aka samu dan iska aka same shi to a fatiha ya ce ba abinda ba su yi ba a garin ya ce a lokacin wallahi iyayensa ba su da shi ba wanda ya taba irin sai ce da shi a sha da abin da yake ya ce amma yanzu Allah ya gane da shi sunna ya haddace qur'ani ya zo yana zuwa guraren karatuka an sa shi a gaba a lokacin wai aka san yana da yan uwa sai a hada shi da wancan kawunsa a hada shi da wancan babbansa a hada shi da wannan wai ya daina zuwa masallaci ya daina kar a sake ganin sa yana ma karantarwa a wani wuri ma aka aka je ma aka kutun kutun aka ce ya daina zuwa aka kore shi a wurin wallahi to ka duba irin wannan batan basira malam da tabewa ma. yara kaga suna shan wiwi suna bin yan mata a yanzu a cikin unguwar nan wallahi akwai samarin da yarinya mace wallahi idan ta fito tana tafiya wallahi sai ga yaro yana binta yana mata fito a nan cikin unguwar nan ba su da yara 'yan mata ba su da security yariya budurwa tana tafiya yana ga yaro matashi ya bita yana bayan ta yana mata magana in ya ma yana ta sai kokarin taba mata kafada ya dan juyo da ita ko shekarun biyan nan ina tafiya sallah ko da azhar ko da asar wallahi sai da na gani yaro yana wannan bai sallah garin shi ba yariya bata kula shi ba tana tafiya kuma da lulubinta da komai yana binta yana rawa yana yana yana yana yana yana yana kokari mata magana jimana yaya kaza jimana duk waɗannan 'ya'yan bai amfani su wallahi gwanda ba a haife su ba gwanda babu su gwanda ka zauna ba ne baka ma haifa ba a ce ɗanka ya zo yana bin 'ya'yan mutane a kwararo a titi me amfani irin wannan su ne shaye-shaye su ne yanzu mota baka isa ka ajiye mota ba sai ka ga yara sun buɗe mota sun sace rediyon yanzu wannan a matakin farko kenan ba su kai matsayin da za su saci motar ba nan gaba mastaki za su sace motar mastaki su tafi da ita to akwai waɗanda kuma safaya taya suke cirewa wani ma da jag yake tafiya ya yadda ya hasarar jag ɗin ya ɗauke taya taka taya fa taya za a sa jag a ɗaga a ɗaga a kwance ma taya tafi da ita ya je ya sayar da ita a banza duk yaran mu suke wannan karka tsammani wani arne ne wani barawa daga sabon gari zai zo wannan ya'yan mu suke wannan Kuma iyayensu suna cikin unguwa ana jin su ana gani yanzu nan karfe goma sha biyu tana yi na dare insha Allah kan tsallaka nan bayan badala za ka tarar da yara suna shan wiwi suna shan giya su yi duk abin da in suna da kuɗi su faffasa kwalaben giya su sha su koshi in ba su kuɗi su sha wiwi ko wannan abin da haka kawai za su zo su zauna a nan nan gindin badalan nan duk waɗanda suke da gidaje yake gindin badala suna iya baka labari hayaniya da suke ji har karfe uku na dare su yawo da karnuka a cikin unguwa kuma karka tsammanin wasu baki ne a'a yan cikin unguwa ne iyayensu suna nan amma da an gaya yana zuwa gurin addini sai ya ce a ah, ka daina zuwa gurin waɗannan ai ƴan kaza ne ai ƴan izala ne ai masu zagin annabi ne kaji baka dan Allah to akwai dan sirri da yake wannan to Allah shirya mana da iyalinmu Allah kuma ya tsare mana wajibi ne wallahi shi yasa ba haihuwar ba ba za ka zo ka yi aure kai ta tara yaya ba ka haihu sai ka ce kaza yau ka haihu yau ka haihu tarbiya tana da muhimmanci ka zo ka tara yayan nan baka musu tarbiya ba su zama maka bala'i bayan ka mutu don iya yayan da ka tara wallahi duk dan da bai zamanto da na gari ba billahi azim la ilaha illa huwa ne maka rantsuwa ba ka bina ba shi rantsuwa wallahi sai Allah maka hisabi akan shi duk wanda ya kuskure ya tara yaya da musu tarbiyya ta addini ba to wallahi ya shiga ukurantar shi alƙiyama ko mun tsofanka kuma amma idan yi musu sun fi ƙarfinka wannan kuma Allah ya gani la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya ɗora wa rai wani abu sai abin da zai iya yi ka yi iyayenka ka bi iya kokarin da za ka yi ya gagare ka shi kenan amma ba ka yi ba wani bai ma damu ba ya tuntube su akan addini bai damu ba ya tashi ransa sun je sallah su ba abin da ya dame shi wace makaranta suke zuwa ta islamiyya babu abin da ya dame shi in ka ga yana bincikan su yaya ba su je kasuwa ba in ka ga yana bincikan su yaya ba su je makarantar boko ba wace irin rayuwa ce wannan wace irin rayuwa ce wannan وعن هشام بن عروة قال أوصى الزبير إلى ابنه عبد الله سبيحة الجمل زبير يلي وأنس وفيا mai عبد الله سبيحة الجمل a ko washe garin da za a yi yakin jamal faƙala mun yi bayani a kansa cikin karatun da ya gabata wajen isra aliyu bin abi ما من عضو إلا وقد جرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى ذلك إلى فرجه yana cikin falalar shi a zubair bin awam ɗannan nasa yake cewa wallahi babu wata gaba a jikin zubairu face sai da aka yi masa rauni an sassare shi an ji masa rauni hattanta ha ila farjihi wallahi har gabansa har al'aurarsa sai da aka yi masa illa wannan isnadi sahihi ne imamu turmizi ya fidda hadisin babu inda ba a ji mai rauni ba har gaban shi sai da aka raunana shi saboda me saboda Allah jihaduhu yawma badar ga labarin jihadin ranar yakin badar kana Yau badar ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama farisani a ranar yakin badar a tare da manzan Allah akwai wato jarumai guda biyu in an ce paris a larabci a fagen yaƙi wato ana nufin jarumin mutum tsayayye wanda yake kutsawa cikin abokanan gaba to ana da guda biyu na farko azubairu ala farasil maimana ga, zubairu yana kan doki wal miqdad ibn al-aswad ala farasin alal maisara ga miqdad ibn al-aswad shi ma yana kan doki shi zubairu yana almaimana ta bangaren dama al-miqdad bin al-aswad shi kuma yana ta bangaren hagu waɗannan su ne manya-manyan jarumai a ranar yaƙin badr jibrilu ya tashabbahu bihi zubairu ɗinnan saboda matsayinsa mala'ika jibrilu ma ya kwafi kamanceceniya da shi ya yi kamanceceniya da shi an hisham bin urwa an abihi daga hisham ibn urwa daga babansa qala kanat ala zubair yawm badar imamatun safara a ranar yakin badar az-zubair ibn al-awwam ya daura rawani wanda kalar rawanin nan as-safra wato ruwan kwai ne yayi rawani ya fita yaki da shi sukan sa rawani ko fari ko baki ko ja Allah ya sanya rawani baki ya sanya farin rawani ya sanya jan rawani sallallahu alaihi wa sallam to zubairu lokacin da za a je yakin badar din ya sanya wannan rawani fa nazala jibrilu ala sima zubairu sai mala'ika jibrilu a yakin badar ya sauko a bisa kamanceceniyar zubair ibn awam tare da irin rawanin zubair kaga wannan falala ce ai kaga wannan daukaka ce gare shi Allah masa rahama wannan hadisin isnadin sa yana da kyau hadisi ne mursali imam tabarani ya rawaito shi jihaduhu yawm badr aidan har yanzu dai ga labarin yakin zubairu a ranar yakin badar قال علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب yake cewa ashja'u nas az-zubair mafi jarantar mutane a ranar yakin badar to shine zubair ibn al-awwam ولا يعرف قدر الرجال الا الرجال ba wanda ya san matsayi da darajar mazaje fa sai mazaje ko ba gaba ne yawwa namiji lafiyayyen namiji jarumi shi ya san matsayin wani namiji jarumi irinsa yawwa mata ba su suka san matsayi da darajar maza ba a'a namiji tsayayyen namiji shi ya san matsayin namiji la ya arigo qadara rijalu illa rijal ani Zubairu qala daga zubair yake cewa لقيت يوم badrin ubaydah bin sa'id bin al na haɗu da ubangiji bin sa'id bin al'as a ranar yakin badar wa huwa mudajjijun la yura illa ainahu mudajjaj in an ce mudajjaj ana wato ya sanya takwa wato ya zare takwabinsa duk jikinsa gaba ɗaya makami ne shine shakis sila shine mudajjaj yana da cikakken kayan yaƙi ai tamu sila in an ce shake sila ana nufi da tamu sila ya zuba kayan yaƙi sosai wa kana kuna ana yi masa alkunya a bazatil kirash haka alkunyarsa a bazati alkirash fahamaltu alaihi bil anaza na haɗu da wannan mutumin ai kafiri ne na yi kansa da sanda fata'antuhu fi ainihi fi ainihi na sauke shi a ido shi zubairu ne ya ce na samu wannan mutumin na soke shi ta idansa da itace kaga abin ba daɗi ba abu daɗin ji amma arni ne yana cikin jarumtar zubairu ke ya sa takwabi ya ɗaura silken yaƙi ya yi kwalliya ya yi ado ya yi menene duk na kayan yaƙi babu abin da ake gani a jikinsa sai idansa in ji zubairu ni ko da na zo sai na saita idan da itace na na soke idan famata ta ke faɗi ya mutu fa akbartu ubariya yake cewa fa akbartu anna zubair qala labari ya zo min cewa zubair yake cewa laqad wada'tu rajli alaihi da ya mutu na dora wato kafata akan safkanar fa kana jahadu anna za'atuha na danne shi sai da na ji na gaji tukunna na ɗora gwiwa ta na danne shi na shaƙe shi sai da na gaji na cire ni alharba na yi amfani da wannan sanda ɗin wajen soka masa ita kuma da danne shi falakadin sana tarafuha wallahi da na danna masa sai da wannan sanda ɗin ta naɗe ka duba fa sai da ta naɗe ƙarshen sandar sai da ya naɗe kamar ya nemi ya karye kenan wannan duk ana nuna ma jarintansa ne in an ce in sana a larabci sana shai'u ana nufin wato ba a ala ba idan abu ya haɗu ya koma ya yi ƙoƙarin haɗuwa da juna wani urwa labari ya zo daga urwa wannan riwayar imam